Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na Molika Iran sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis sha takwas ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuka san cewa shekaru 163 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan maris na shekara ta 1858 aka haifi rodolf diesel wani injiniya ɗan ƙasar jamus wanda ya ƙirƙiri injin diesel kafin haka dai diesel ya fara bincike akan wata na'ura wadda za ta iya yin amfani da makamashi na mai akan wannan kuduri ne diesel ya samu nasarar kirkiro injin diesel wanda aka sanya wa sunansa injin diesel dai ya kawo ci gaba sosai a bangaren masana'antu da kuma sufuri da kuma wasu ayyuka a faɗin duniya kuma har yanzu ana amfani da wannan fasaha tasa diesel ya rasu a ranar 29 ga watan satumban shekara ta 1913 yana da shekaru 55 a duniya masu ko kun san cewa shekaru 206 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan maris na shekara ta 1815 yankin geneva ya haɗe da ƙasar switzerland da ke tsakiyar nahiyar turai a ƙarni na 15 shekarar miladiya switzerland ta kasance ƙasa mafi ƙarfi a yankin nahiyar turai amma a hankali a hankali ta yi rauni a cikin shekara ta 1815 bayan haɗewar wasu manyan yankuna guda tara na switzerland daga ciki har da geneva ƙasar ta sake farfadowa amma bayan gudanar da taron paris wanda ya gudana bayan faduwar sarki napoleon daga lokacin switzerland ta ɗauki matakin salon siyasa madaidaici da rashin shiga duk wani rikici da kowace ƙasa ta duniya kasar switzerland ta ci gaba da bin wannan salo har yanzu ta yadda hatta yakin duniya na ɗaya da na biyu da aka yi bata shiga cikin yakin ba kuma bata goyo bayan kowane bangare na yakin ba da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan maris na shekara ta 1965 tsohon sarkin kasar masar sarki faruk ya rasu an haife shi a shekara ta 1920 sannan bayan mutuwar mahaifinsa a shekara ta 1936 ya gaji mahaifin nasa yana dan shekaru 16 a duniya bayan yaki na farko tsakanin isra'ila da kasashen larabawa wasu sojojin ƙasar masar suka yi masa juyin mulki suka kuma ɗora ɗansa na wani lokaci daga bisani kuma suka sanar da kwace iko da kasar ta masar baki ɗaya a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1952 sai kuma a ranar 18 ga watan janairun shekara ta 1953 suka tilasta masa yin gudun hijira a kasashen ketare faruk ya koma kasar italiya da zama inda ya ci gaba har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu a rana irin ta a shekara ta 1965 yana ɗan shekaru 45 a duniya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo hars.

To masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Ƙungiyar Taliban ta yi gargaɗin barkewar sabon tashin hankali a Afghanistan muddin Amurka ta ƙi cika alƙawuran da ta ɗauka na janye dakaranta. Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce za ta ƙara wa'adin ayyukan dakarunta a tekun Bahar Rum. Ana ci gaba da alhinin rasuwar shugaban Tanzania John Magufuli. yanzu ga cikakkun labaran Ƙungiyar Taliban ta yi gargadin barkewar sabon rikici a Afghanistan muddin Amurka ta ki cika alkawarin janye dakarunta daga ƙasar. Mayaƙar na Taliban dai na raddi ne ga shugaba Joe Biden da ya bayyana shakku kan yiwuwar ficewar su tasu daga Afghanistan din. Cikin makonni shida da ya kamata Amurka ta kammala janye dukkanin dakarunta daga Afghanistan kamar yadda yarjejen da aka kula tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban. Cikin makonni shida ne ya kamata Amurka ta kammala janye dukkanin dakarunta daga Afghanistan. kamar da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin amurka da kungiyar taliban a kasar qatar ta cima a karkashin yarjejeniyar kawo karshen yakin na afghanistan taliban ta yi alkawarin komawa tattaunawar sulhu da gwamnatin kasar karkashin shugaba ashraf ghani hukumar tarayyar turai ta ce za ta kara wa'adin ayyukan dakarun sojojinta a tekun bahar rum da shekaru biyu domin ci gaba da saka idanu a haramcin safarar makamai a kasar libya Ƙungiyar ta iyo e ta fi da wannan sanarwa ce ranar Laraba ta bakin wani babban jami'an ta. jami'an ya ce a mako mai zuwa ne za a kai karshen wannan batu wanda zai ba da damar ci gaba da girke dakarun na ƙungiyar tarayyar turai har nan da karshen wata maris na shekarar 2023 mai zuwa. Tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi makamai suka fara bazuwa daga kasar zuwa wasu kasashen afirka da yanzu suke fama da matsalolin tsaro a tanzania ana ci gaba da alhinin rasuwar shugaban kasar john magufuli shugaban tanzania dai john pombe magufuli ya rasu ne bayan fama da jinya yana shekaru 61 a duniya mataimakiyar shugaban kasar Samia suluhu hassan ita ce ta sanar da mutuwar shugaban kasar a gidan talabijin ɗin kasar dama dai marabin da aga shugaban kasar bainar jama'a tun a ƙarshen watan fabrairu da ya gabata sakamakon lalurar da ke damun sata ciwon zuciya nan gaba a cewar mataimakiyar shugaban kasar za a gudanar da jana'izarsa sannan kuma a ayyana zaman makoki na kwanaki goma sha hudu domin alhinin mutuwar magufulin bisa kundin tsarin mulkin tanzania za a rantsar da mataimakiyar shugaban kasar ce domin karasa wa'adin shekaru biyar din da suka rage an dai zaɓi ko kuma an dai sake zaɓar john magufuli ne a matsayin shugaban kasar ta tanzania a watan oktoban shekarar 2020 da ta gabata kasar koriya ta arewa ta ce ba za ta shiga wata tattaunawa da amurka ba har sai amurkar ta soya siyasar ta ta kiyayya game da kasar koriya ta arewar ta ce ba ta san menene manufar amurka ba na neman sake tattaunawa da ita a halin yanzu kamar da kamfanin dalilancin labaran makwabciyar kasar koriya ta kudu one hap ya rawaito ba wata tuntuɓa ko tattaunawa da zamu yi da amurka a halin yanzu muddin ba ta canza alƙibla ba game da muguwar manufarta akan koriya ta arewa in ji choi song hu wani minista na kore ta arewa wannan dai na zuwa ne sa'o'i kaɗan gabanin wata ziyara da wakilin shugaban amurka joe biden zai kai a birnin seoul na korea ta kudu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadda da babbar murya kan harin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar a yankin talabiri na jamhuriyar nijar wanda ya yi sanadin mutuwar fararen hula akalla takwas a sanarwar da stephen dujar kakakin sakataren ya fitar babban sakataren ya bayyana sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su kana ya yi fatan samun lafiya ga mutanen da suka samu raunuka a harin ya kuma buƙaci mahukuntan jamhuriyar nijar ta ɗauki ƙwararren matakai don binciko waɗanda ke da hannu wajen shirya harin domin gurfanar da su a gaban shari'a sakatare janar ɗin ya da aniyar majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da goyon bayan gwamnatin nijar a ta na yaƙi da ayyukan ta'addanci da ma masu tsoron ra'ayi harin ranar litinin da ta gabata an kai shi ne kan fararen hula 58 da ke kan hanyar su ta komawa gida daga cin kasuwa a kusa da garin bani bango da ke jihar tilabiri a kudu maso yammacin kasar ta nijar to karshen labaran duniyar kenan kuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma muke dauke da shirin nan na Muleka Iran. muleka iran Yawan masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin ya kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da ɗan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurara bana kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka fara bayani game da tarihin makarantar Kamaliya da ke birnin Kesh. kana mun yi muku bayani game da makarantar lambuna hudu wato cihar bag inda muka bayyana cewa zamanin mulkin safawiya yana ɗaya daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi wajen gina abubuwan tarihi da yaɗa ɗabi'ar karantarwa a tarihin ƙasar iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambu hudu da ke birnin isfahan inda muka ce ana kiran wannan makaranta da sunaye daban-daban to sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa yanzu kuma zan ɗora daga inda muka daga aya a makon jiya wasu suna kiran makarantar chaharbag da makarantar mahaifiyar sarki wato modare sha saboda hakan bayan kafa wannan makarantar mahaifiyar sultan hussein ta gina wani katafaren ɗakin baƙi da kuma wasu ɓangarorin tattalin arziki kamar yanzu ɗakin tsaro ɗakin taro na fatahiya da kuma kasuwar sarki ko kuma doguwar kasuwa da suke kusa da wurin wannan ya sa ake kiranta da wannan suna ganin irin wannan gagarumin gudunmawa ta bayar wurin waɗannan gine-gine da ta yi a gefen wannan makaranta ta chaharbog bayan cin nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran an canza wa wannan makaranta wato zuwa sunan makarantar imam sadiq alaihi salam sai dai har yanzu ana kiranta da sunan makarantar layin lambu me yasa makarantar chaharbagh ta shahara a duniya kowane ɗaya daga cikin gini a guraben tarihi na birnin isfahan sananne ne a idan duniya mafi yawanci 'yan yawon shakatawa da suke zuwa daga ƙasashen duniya daban-daban domin kashe ƙwarƙwatar ido suna da ban kallo sosai a birnin na isfahan irin nau'in tsarin gini da ake da shi a wannan birni yasa ake ɗaukar hankalin mutane wannan makarantar saboda irin tsarin gininta da kuma korayen furanni da ke kewaye da wajen yana da cikin abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su babban dalilin da ya sa yake ɗaukar hankalin masu kallo a wajen musamman ma wato masu yawon shakatawa ƙasashen waje shine irin nau'in tiles da aka yi amfani da shi da kuma zane-zanen da aka yi da tsarin rubutu mai kyau irin na zamani kuma na gargajiya. da ake ganin su wanda za ka iya ganin su a wurare daban-daban na ginin wannan babban waje mai cike da tarihi wanda an yi amfani da irin wannan wajen da wurin yake wajen gina irin wannan gini mai girma wannan kenan game da makarantar lambu hudu. yanzu kuma bari mu kawo muku wani wuri mai suna takta suleiman ɗaya daga cikin muhimman gine-ginen gargajiya masu ɗan tarihi a nan ƙasar iran takta suleiman taska mai kima wasu na faɗin cewa wannan waje waje ne wanda annabi suleiman alaihi salam ya gina wannan gini yana da ban mamaki sosai musamman irin yadda aka tsara katafaren gini a wannan wajen matattarar takta suleiman tun fiye da shekaru 1600 suka gabata ta kasance wani wuri ne na karɓar baƙi kuma ake gudanar da wasu bukukuwa da suka shafi addini. Dr. Suleiman yana daga cikin jerin ababen tarihi da hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta duniya UNESCO ta yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin gine-ginen gargajiya mai mahimmanci sosai a ƙasar Iran. Gini ne wanda aka yi shi a gefen ƙorama da zurfinta ya kai mita 120 kuma ya kasance ana gininsa ana ganinsa a matsayin wuri mai tsarki tun a da daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wajen bautar wuta da ake girmamawa mai dogon tarihi tsananin girmamawa da ake wa takta suleiman yana komawa ne zuwa zamanin sasaniyan ya kasance an gina muhimmin wajen bautar wuta a zamanin daular sasani kuma ta alama ce ta ibada siyasa da zamantakewa a wannan zamanin daga cikin abubuwan da ke da daɗaɗɗen tarihi a wajen shine wajen bauta na anahita wanda ke ƙarƙashin gefen wajen bautan wuta da take da turaku guda hudu kuma an kewaye wajen bautan da bangaye manya-manya guda hudu wanda hudu daga cikinsu suna kallon ƙofar shiga wajen ne don hana hango ainihin cikin wajen bautan daga nesa bayansa kuma akwai iwan husuru wanda ke makwabtaka da kusa da wajen bautan to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya riga ya riske mu ya zama wajibi daga aya a nan sai a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu da ke da ci gaban shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa. za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe-kiɗe daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaka fitattu suka yi a nan kasar iran da yake a wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan kasar iran wato idin noruz za mu kamo haƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci to bari mu gaito muku nasir abdullahi Tout tout Rock. gitmem izah زنینم ای مونس دل امید جونم فصل دشت لال مبرز یادم Nasir Abdullahi an gaishe ka kai ma da wannan waƙa da ka gabatar mana ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara 1400 da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma anan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare kuwa cikin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye shiryen mu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng/radio فصل بهار لالا زاره مبعد زیادم زیادم اون که با تو بودم To masu sauraro da wani ne kuma kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyar Taliban ta yi gargaɗin barkewar sabon tashin hankali a Afghanistan. muddin amurka ta ƙi cika alkawuran da ta ɗauka na janye dakaranta ƙungiyar tarayyar turai ta ce za ta ƙara wa'adin ayyukan dakarunta a tekun bahar rum ana ci gaba da alhinin rasuwar shugaban tanzania john magufuli To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.